Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin da basal al'ada kan yi dubi kan batutuwan da suka jibanci masarautunmu da kuma zamantakewa na kabilu A yau shirin al'adunmu na wannan mako ya yi duba ne kan al'adar nan ta naɗin sarauta da wasu masarautun gargajiya ke yi ga wasu 'yan ƙabilu. da ba suke da masarautar ba wanda hakan ya biyo bayan sabbin naɗe-naɗe da ɗaya daga cikin manyan masarautun ƙabilar gwari a arewacin najeriya ta yi wa wasu manyan shugabannin al'ummar fulani a jihar neja sai ku biyo mu. To madalla, wannan dai ba shine karan farko ba da ake samun masarautun Hausa da Fulani da ma wasu masarautun a yankin kudanci da kuma arewacin Najeriya ke baiwa kabilu da ke zaune a masarautar sarauta ko mukammai abinda shirin al'adu na wannan mako ya yi nazari a kai tare da jin inda hakan ya samo asali. da kuma alakar da ke tsakanin al'adun kabilar gwari da fulani daga masana al'adu da masarautu kamar yadda kuka ji da farko dai a makon da ya gabata ne masarautar mina da ke jihar nejan najeriya ta naɗa alhaji hassan shiroro a matsayin wakilin fuladin masarautar sai kuma alhaji umar sanda kwamishinan ma'aikatar kula da sha'anin makiyaya na jihar a matsayin jauron masarautar mina yayin bikin wannan naɗi mai martaba sarkin mina dr umar faruk bahago ya bayyana dalilin yi musu naɗin a matsayin tukuci kan ƙoƙarin da suke yi na haɓaka al'adu da zaman lafiya tsakanin fulani makiyaya da manoma a wannan masarautar inda ya ce mu a nan a wannan lokaci mun haɗu ne don taya wasu daga 'ya'yanmu kuma 'ya'yan wannan masarauta murna wani zaɓi da allah ya masu a gefe guda kuma da daɗe su da muhimman shawarwari da za su taimaka musu wajen sauke nauyin da aka dora musu a yau da fatan allah ya su ruku allah ya sanya albarka kuma tun ba a kai ko'ina ba mun gara wanda kuka taka wannan kuma babban alheri ne ga ku kanku da mu da kuma masarauta da jiha baki daya alhaƙiƙa wannan ba karamin nauyi ba ne domin ba zai tafiyu ba sai an hada da wasu muhimman matakai daga ciki akwai haƙuri akwai tsoron allah akwai jajircewa akwai dauriya akwai kwatanta adalci akwai haiki tukuru sai kuma kwatanta gaskiya fili da boye waɗannan halaye da su ne kowane irin mutum zai cimma nasara Allah ya zaunar da wannan jiha tamu lafiya ya zaunar da masarautar mu na lafiya Alhaji Hassan Shiroro wanda shine aka nada a matsayin wakilin Fulanin masarautar ya sha alwashin ci gaba da haɓaka zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoman yankin domin tabbatar da shi a ko yaushe. Na hi kowa farin ciki da Allah ya sami martaba sarkin mina ya bani wannan sarauta na wakilin Fulani na wannan masarautar. ina kira ga 'yan na fulani da mu zauna lahiya kan mu nuna kyama kan mu nuna bambanci mu fulani ne dukanmu amma muna da iri-iri muna da bororo muna da bargu muna da hausaji muna da saura to dukkanmu fulani ne a wannan dalilin muna so dukkanmu mu haɗu wuri guda mu zamanto iri guda ba don komi ba irin yadda mai martaba sarkin na ya ɗauke mu to saboda haka yau allah ya kawo mu an sani ina matsayin wakilin fulani insha allahu za mu tsaya mu yi adalci bakin gwargwado mu tabbatar da cewa jihar neja ta yi kowace jiha zaman lahiya a ƙasar nan shi ma shugaban ƙungiyar fulani makiyaya na najeriya wato miyeti allah baba usman wanda yana daga cikin manyan baki a bikin ya ce wannan ya wuce naɗi a wurinsu illa hanya ce ta amfani da fuskar al'ada wurin gina ginshikin samar da zaman lafiya a jihar neja da ma najeriya ga baki daya eh, a yau babban abin alfahari ne kuma babban abin farin ciki ne nake gani a nan fadar da martaba sarkin mina don ba wai naɗin sarautan ba ne kawai wato abin da naɗin sarautan ya haifar kuma da abin da naɗin sarautan yake nunawa wannan naɗin sarautan ba wai muna ganin shi a matsayin naɗin sarauta ba ne kawai muna ganin shi a matsayin ginshiki na haɗin kai tsakanin fulani makiyaya da manoman da suke jihar Niger ne baki daya yau in ka duba wannan taro babu wanda baya nan kuma gashi a gaban mai martaba sarkin mai na ake yi ga fulani makiyaya sun fito shugabannin manoma sun fito duka kowa yana nan wannan ya nuna cewa kenan yanzu ita jihar Niger ta mai da wadda rikici na manoma da makiyaya baya sosai. To shin ko a ina al'adar yin irin wannan naɗi a masarauta ga wasu ƙabilu ya samo asali? Tambayar da muka yawa masani al'adu da kuma masarautu Dr. Abdulkadir Labaran Koguna gadi amsar da ya bamu. To ita sarauta ana yin ta ne ta waɗannan abubuwa. Ko dai ya zamanto gada kai ko kuwa a'a mutunci da kima ya sa a yi ma ita ko kuwa a'a wata bajinta ta sa a yi ta kamar yadda da yawa daga cikin tarihai don sun tabbatar da wannan saboda kamar yadda tarihi ya nuna tun tale-tale ai ga jarumta ce ta sa wanda a ƙasar hausa ake kira bayaji da ya zamanto ya sare kan maciji har ya zamanto ya auri sarauniya ya zama sarki To, dangantaka ta sa gwari za su iya ba wa Fulatani shine zumunci da zaman lafiya, shi ya sa suka ba shi sarauta. meye dalili saboda idan ka kula tutocin shehu mujaddadi ai sun kai har neja za ka ga sarakunan neja ba crown abin da bature yake faɗa suke sawa huluna wanda ya zamanto iki irin na turawa ba shi suke sawa ba in ka duba za ka ga rawani suke to rawani kuma a ƙasar hausa za ka ga wani abu ne wanda ya shafi bahaushe ko kuma ya shafi bafulatani don haka ka ga zamantakewa ta mutunci da kima ita ke tabbatar da wannan kamar yadda za ka ga cewa ba ma ainihin fulani su yi wa gwari ba ko gwari ya yi wa fulatani misali kamar a nan kano ka ga yadda mai martaba sarkin kano ya yi wa ɗan cana sarauta wacce ake a fadar mai martaba sarkin kano to kafin mu kakare za mu duba tasirin rediyo bangaren da ya shafi al'adu a makon da ya gabata ne kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta sanar a gudanar da ranar rediyo dangane da haka muka tattauna da wannan malami wanda zai gabatar da kansa da kuma bayyana mana tasirin rediyo a bangaren da ya shafi al'adu eh, ni sunana dr abba sidik eh, ɗan jarida ne kuma mai sharhi kan harakokin siyasa ne wanda yake faruwa a kasashen sahel da yankin afirka ta yamma kasan shi rediyo babu wani abin jarida da ya kai rediyo daraja a kasashenmu da afirka kuma in ka je karkara ma saboda radiyo sai zamanto ba shi da wuyan amfani kan mu samu lantarki muna amfani da radio in kana da batir biyu in kana da batir uku sai a sa radio kowa ya zo ya ji radio sai radio ya zama ma abin zumunta ne saboda in mutum guda yana da radio a karkara in yana da radio a wani wuri sai ka ga makwabtan shi da kuma wasu ma wanda ma makwabtan shi ba sun zo daga nesa mutum ashirin mutum talatin sun taru sun curari radio sun tari labaru kuma zumunta ta shiga tsakaninsu saboda suna sauraron radio tare kaga irin wannan darajar lalle radio kun yake iya yi in mutum ya tayi gona sai ya sa radio yana ba shi kuzari eh, ya shurari radio yana samun kuzarin yin noman shi yadda ya kamata in za ka yi bulaguro wanda yake hana ka ka ga rishin nisan tafiya ka kenan rediyo kake ɗauka ka yi ta tafiya kenan radiyo yana cikin abin da ake ba daraja sosai a kasashen afirka kuma a kasashe irin namu kasashen tashi idan ka duba ka gani kenan saboda haka ma kana iya calalle radio abu ne mai daraja tasirin radio bai iya rage to duka duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin na al'adunmu da gado a madadin kowa da kowa da kuma wakilin na jihar neja ismail karatu abdullahi ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nike cewa mu ci gaba da rike al'adunmu na gado sai an jima. mu.